الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barka mu saduwa a wannan yammaci na juma'a wanda ya dace da 18 ga wata haka ne yau 18 ga wata ko 18 ga watan biyar shekara ta 1424 bayan jiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma shine yammaci na sha takwas na jima ɗaya na sha takwas ga watan bakwai shekara ta dubu biyu da uku miladiyya don ci gaba da karatunmu na tafsirin alkur'ani mai girma a wancan lokaci idan mu manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta ashirin da biyu a cikin suratul mu'minun yau kuma za mu tashi farkon sura farkon aya ta ashirin da uku wannan kuma shine darasin mu na biyu a cikin ita sura na ji kuna sabani wani ya ce sha takwas wani ya ce sha tara ma'ana ni dai sha takwas na ɗauki in ma an yi sabani na ɗauki sha takwas مالك ثم شرع تعالى يبين معنى الإيمان كما علمه الرسل أممهم abin da zai biyo baya ubangiji ta'ala ya ci gaba da yin bayanin hakikanin menene imani kamar yadda manzanni suka sanar da shi ga mutanen sai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون وبجد سوى لقد أرسلنا نوحا حقيقة أقول سورو دا النبي نوح عليه السلام إلى قومه يزوى كمتاننسا domin ya faɗakar da su ya kiraye su ya tsora su akan tauhidi faqala yace ya qaumi ya ku mutane ko abudullah ku bauta ma Allah abin nufi atiuhu wa wahiduhu ku yi masa da'a kuma ku kadaita da ibada kar ku haɗa shi da wani malakum min ilahin ghairuh ba ku da wani abin bauta bisa ga cancanta sai shi Allah din a wata kira'a malakum min ilahin ghairi a kira'ar Aliyu bin Hamza al-Kisa'i al-Imam al-Kisa'i yana karanta shi haka ma'ana ba ku da wani abin bauta sai Allah shi kadai afala tattaqun shin ba za ku faɗa ku ba ba za ku tsorata Allah ba ta kafo na uku ba ta huta ibadatu kuma gaira shin ba ku jin tsoron Allah har kuka je kuna bautawa wa wani sa abinda annabi Nuhu yake da mutanen sa sai suka ce وقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا إلا بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم يريد أن يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى فقال الملأ الملأ سنة أشراف القوم وتومن يالد في كم متاني من يتفسكر سوغبنتي ومن يتفسكر كتي ومن يتفسكر يوم مبيا mala'u daga cikin mutanensa Allah zai na kafaru waɗanda suka kafirce min kaumihi cikin mutanensa sai suka ce ma illa basharun mithlukum ai wannan ba kowa bane face mutum dan uwan suke faɗa wa mabiyansu domin su kore su ga barin biyayya ga annabi nuhu alaihi salam ko bin addinin da ya zo da shi ba kowa bane face mutum ne dan uwanku yuridu an yatafaddala alaikum kadai yana so ya samu fifiko ne akan ku bi an yakuna matbu'an wa antum atba'u ta yadda zai zama abin bi ko kuma kuna bin sa ma'ana neman shugabanci ba gaskiya bane ba cewa shi manzo ne ba gaskiya bane cewa an masa wahayi ko ku daina abin da kuke yi ku ba abin da ya zo da shi wannan ba gaskiya bane ba kawai wani mutum ne mai son shugabanci walau sha Allah inda Allah ya so ne kira ku zuwa ku ta masa Allah ya ubada gairuhu kuma kar a ta wani sai shi la anzala malaikatan da ya saukar da malaiku bi zalika da hakan la basara ba wai turo dan adam ba wato yanzu hujjar su karfin biyayya da annabi Nuhu alaihi salam dan me yasa ya zama mutum inda mala'ika ne da sun bi sai suka ce ma sami ina bai hada mu mu taba jin irin wannan abun ba allazi da'a ilayhi nuhun irin abinda annabi nuhu ya kira mutane zuwa gare shi min tauhid na Allah na kada ta Allah shi kadai ba mu taba jin wannan ba fi aba'in al-awwalin a cikin ubannin mu na farko iyayen mu da kakannin mu ba mu taba jin an turo mutum manzo ba kuma ma in an turo dan wai a turo dan adam in huwa illa rajulun bihi jinna in huwa shi nan ba kowa bane illa rajulun ba sai mutum ne kawai namiji bihi jinna kuma akwai motsuwa tare da shi domin lafazin jinna yana nufin hauka ko taɓuwa kenan kamar yadda lafazin jinna din wani lokacin yana nufin wato aljan kamar yadda Allah ya ce min aljinnati wannan daga cikin aljanu da mutane domin shi asalin kalmar janna wanda sinadarin ta jimin da na da kuma na janana ma'ana sai aka yi idgamun nunu tun nunu ya zama janna Asalin ta. ma'anarta tana kaiwa ne ta komo akan boyuwa ko fakuwa wanda aljanu an kira su da suna aljinnu dan saboda fakuwar su mutane ba sa ganin su da ido ina fata an fahimta sannan kuma daga nan aka sami aljunnatu garkuwa domin takan zanto kariya ga wanda ya rike ta yadda yan harbo ma shi ba zai same shi ba daga nan aka sami aljannatu kuma wuri mai lambuna wuri mai kayan marmarin da idan ka shiga ka iya buya a ciki suka ce in huwa illa rajulun bihi jinna ba kowa bane face mutumin da akwai tabuwa tare da shi fa tarabbasu bihi ku dan yi masa jinkiri kadan hatta hiyin har zuwa wani lokaci ma'ana a nan gurin kaga abin da suka tuhumce shi da shi abu ne guda biyu abu na farko mutum ne mai son girma abu na biyu kuma mutum ne mahaukaci to kaga a nan gurin a cikin zargin da suka yi masa akwai tufka da warwara dan mahaukaci ba ruwan shi da kowa balle sana ne shugabanci ban tsammanin azaban da muka yi a Najeriya kwana kwanan nan a yan watannin da suka wuce an samu wata mazaɓa da mahaukaci ya tsaya don a shi ko ne shugabanci mutane dan shi ba ruwan shi da kowa har ka gaban sa kawai yake to kaga tun ka da wani da ke cikin tuhumar da suka yi masa wannan sai ya nuna cewa wato tuhumar ta ƙarya ce kuma hadda wata barazana fa tarabbasu biki ku dan yi masa jinkiri dan hatta yin ya zuwa wani dan kankanin lokaci za ku ga awar ta zo ta wuce ma'ana al'amarin shi zai kare zai fara abu yau gobe ya daina dama haka babbe yake yau ya fara abu wata rana kuma ya daina to abin da suka ce kenan annabi nuhu sai ce قال رب انصرني بما كذبون فأوحينا إليه أن اصنع الفلك بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا <clears throat> فإذا جاء أمرنا وقالت النور فاخلق فيها أخلق فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول منهم ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون قال في النبي ربي يا أبنجدنا unsurni ma kadzabun ka taimake ni a sanadiyar kare da suka yi me yasa yace ka taimake ni saboda in dai har aka kare ta manzo to akwai tsammanin a iya cewa a farmaci a kore shi daga gari ko a farma waɗanda suka yi imani da su don haka yana buƙatar taimako da agaji da haka da ya fahimci haka a cikin zancen su sai ke rabbi ya ubangiji unsurni ka taimake ni bi ma kazzabun a sanadin kare talo da suka yi ai bi sababi takzibihim iyaya bi an tuhlikahum a sanadiyyar kare ta ya Allah taimake ni mana ta hanyar halaka su ta hanyar halakar da su a wani wuri ce rabbi inni maghlubun fantasir ya ubangiji ni fa an fi karfi na dan haka ka kawo agajin ka ka kawo tanyo daga gare ka qala ta'ala mujiban du'a'ahu sai Allah yake yana mai ansa addu'ar annabi nuhu fa auhayna ilayka sai muka yi wahayi zuwa ga annabi nuhu alaihi salam anisna'il fulka bi a'yunina anisna'il fulka dai ka kera jirgin ruwa bi a'yunina karkashin kulawar mu ai bi mar'an minna wa hifzina karkashin ganin mu da kulawar mu zaka yi jirgin ruwan wa wahayina kuma da umarnin mu dukan katakon da zaka dora kan dan uwansa ka sa kusa don ta rike su da juna da umarnin mu ne zaka yi mu ne zamu baka hazaka da zalaka da kimiyyar da zaka kira jirgin ruwa ba tare da ka koya a wani wani ba babu wani malami da ya karantar da kai wahayi ne na Allah zai koyar da kai yadda zaka yi al'amari idan ka kira jagiruwan ka ka kammala fa idza jaa amruna idan al'amarin mu zo ne musu azaba wa farat tanuru kaga wato tanda wadda ake wato ainihin eh, abin da toye waina da ita ta furzar da ruwa idan aka sai fara wato ta furzar da ruwa kenan kamar ta furu kenan to idan ka ga haka wato wannan ita ce alama da aka sanya wa annabi nuhu alaihi salam shi da mutanansa cewa daga lokacin da suka ga mai toya waina tana toya waina kuma kawai sai aka ga ruwa yana tsirowa daga cikin tandarta wanda ba a saba ganin haka ba tun da tandar na kan wuta idan har kun ga haka to alama ta zo ta cewa azaba da ta take ku tunda kun fahimta haka an sa muku wannan alamar kun gane sai ku tattare na ku da ku dan haka look fiha a wannan lokacin sai ka rika fiha a cikin jirgin ruwa din wannan ya nuna alfalku mu'annas tunda an ce fiha ba a ce bihi ba lafazin usluk ma'ana khudh salaka yasluku akan ce kuma aslaka yusliku to amma larabcin alqur'ani ya fi amfani da salaka din kazalika salaknahu fi qulubil mujrimin ma salakakum fi saqar qalu lam naku min al muslimin min al muslimin ha kuma nan gurin fasluk fiha ka rika fiha a cikin jirgin ruwan nan min kullin daga kowace irin halitta me za ka rika zaujai nisnai dangi iri biyu mace da namiji cikin tumaki cikin awaki cikin shanu cikin raguma dawaki alfadarai da kai tsuntsaye da komai da komai min kullin daga kowane irin abu zaujai ne isnai wato dangi guda biyu a wata kira'ar min kulli zaujai ne daga kowane biyu ko kuma min kullin daga kowanne zauje ne iri biyu kaga dai duk kira kai ko an ce ma'ana tana koma zuwa gari. ka riki iri biyu mace da namiji wa ahlaka sannan ka riki iyalinka domin lafazin ahlaka anan ma'tufan ala usluk da aka ce fasluk biha min kullin zawjayn sunai wa haka fasluk ahlaka aka ka riki iyalanka ka sa su a cikin wannan jirgin ruwa illa man sabaqa alaihi alqawl minhum sai fa wanda kalmar azaba ta riga ta riga akan su cewa Allah zai halaka da su to anan gurin malamai suke tattauna shin kowane dangin halitta annabi Nuhu ya dauka ko mafi shahara waɗansu daga cikin malamai suka ce mafi shaharan halitta ya dauka waɗanda ido ke saurin gani mutane da dabbobi waɗanda ake ganin su da kuma tsuntsaye amma irin su kuda irin su kiyashi irin su sauro irin su kwarkwata kudin tilo bai dauke su ba domin su wannan sun haifu ne daga ƙasa ko daga tabo ko daga laka ko daga dukkan wani wuri mai datti sai ya haifar da su haka su malamai suka faɗa amma ba nufin ne sai haka ba mu da muka dauki kullum a matsayin kulliyar har sai mun samu wani abin da ya zo ya yi tafsisin ta kafin a ce banda kaza da kaza dan haka zamu dauka annabi nuhu ya dauki komai halittun da muke gani da wanda da wanda ba ma gani halittun fako da na cikin ruwa halittun da muka riga muka sani a yau da wanda har yanzu dan adam binciken shi bai kai ya san su ba dan Allah ce faslu fiha min kullin ba za mu zo mu yi to gaskiya mu ce banda kaza banda kaza banda kudin cizo banda sauro banda kuta ba min kullin Allah zaudain ithnai wa ahlak aka ta sanya iyalinka su ma su zauna cikin jirgin ruwan illa man tabqa alaihi alqawl minhum sai wanda kalmar azaba ta riga a kansu to wannan al'amari abu ne bai bin mamaki akwai tsammanin annabi nuhu na iya cewa ya ubangiji gaba daya za a halakar da su kenan ba wanda zai ragowa kafin ya ce hakan tunda Allah ya san ya iya cewa dan sai ce wala tuqatibni fil ladina zalam karka ce mun komai game da waɗanda suka zalunci kawunan su karka ce komai karka nuna musu karka nema musu ceto karka nema rangwame shi bai ce rabbi la tazar alal ardi min al kafirin sayyaran innaka in tazarhum yudillu ibadak Wala la yadu illa fatan kafara sai ce rabbin surni bi ma zabo? sai rabbi inni maghlubun fantasir amma tare da haka idan azaba ta zo sai ya tausaya dan kar wannan tausayin ya kama shi Allah ta wala tufatibni fil ladina zalamu kar tausayi ya kama ka inda ga ana mutu azaba kar kai mun magana game da waɗanda suka zalunci kawunan su ta hanyar kafirci innahum mughraqun gaba ɗaya su za a dalmiyar da su ne a cikin ruwa ba wanda zai ragowa in dai kalmar azzulmi ta tabbata kansa wanda shine kafirci sai Allah فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير المنزلين إن في ذلك لآيات وإن كنا لمرسلين فإذا استويت أنت idan ka daidaitu kai annabi nuhun wa mamma aka da wanda suke tare da kai alal fulki akan jirgin ruwa fa kul ga addu'ar da zaka yi sai ka ce alhamdulillahi allazi najjana yabo ya tabbata ga ubangijin da ya tsamar da mu'minal qawmi zalimin daga mutanen da suke azzalimai wa qul kuma ka ce rabbi anzilni ya ubangiji ka saukar da ni munzalan mubaraka saukarwa mai albarka wa anta khairul munzilin lalle kai ne fiyayyen mai saukarwa kai ne fiyayye na dukkan wani wanda zai bada masauki da haka ina ka saukarwar ka saukarwa mai albarka akwai a wata kira'ar mutawatira wa rabbi rabbi ne manzilan mubaraka akwai manci tsakanin munzal da kuma manzil munzal mazdari ne na anzala yunzilu munzalan anzala yunzilu munzalan ko anzala yunzilu inzalan da al-inzalu da al-munzalu kaga muzdar ne saukar da ni saukarwa mai albarka ma'ana ta yadda za ka saukar da ni albarka tana bai da ni amma kira'ar manzil sai zanto ismu makan ne ala wazni maf'il wa qur rabbi anzilni manzilan mubaraka ya Allah ka saukar da ni wurin sauka mai albarka kan kuwa saukarwa mai albarka to kaga kira'ar guda biyu ta bada ma'ana sai zan zanto saukarwar da aka masa akwai albarka wurin da aka saukar da shi kuma akwai albarka domin kira'ar guda biyu ta fa'idantar da waɗannan ma'anoni guda biyu idan ka hada su da juna wa anta khairul munzilin sallati inna fi zalika laayat lalle a cikin wannan kisa ta annabi nuhu akwai ayoyi masu jan hankali wa in kunna la mubtalina lalle ba mu kasance ba face masu jarrabar mutane jarrabawa muke mukan jarrabi mutane domin mai imani ya bayyana wanda baya da imani kuma ya bayyana a sarri a gaishe bayyanar ba wai wurin Allah ba domin ubangiji ta'ala ya sani tun kafin ya garba mutane bayyanar a wurin mutane bayyanar a wurin aljanu bayyanar a wurin mala'iku domin da mutane da aljanu da mala'iku duk ba su san gaibu ba amma ubangiji ta'ala ne ya san gaibu komai da komai yakan jarraba dan ya bayyana amma ba wai shi ya sani ba subhanahu wa ta'ala to anan gurin a takaice ana haka kissar ta suke anan gurin kar ku manta ba mu da bayani akan ta ko kawo ayoyin da suke da alaka da ita ba domin mun karanta ta a cikin suratu hud tare da magana mai yawan gaske sannan kuma mun karanta ta da daɗewa a cikin suratul a'raf kissar ta mai cikin suratul a'raf da wani bangare na suratu yunus da wani bangare kuma na suratu hud kuma a cikin suratu hud an fada ta sama da sauran wurare da ta zo a cikin alqur'ani dan haka anan gurin sai muka bi ta sama sama amma abin da ya kamata mu dauka na darasi a ciki guda ɗaya kawai zan tunatar da mu wanda mun dauke shi a baya ubangiji ta'ala ce فاسلك فيها من كل زوجين اثنين واهلك cikin wannan jirgin ruwa ka riki dukkan halitta dange biyu mace da miji mace da namiji sannan kuma ka riki iyalinka illa man sabaqa alaihi alqawlu minhu sai waɗanda kalma ta tabbata cewa Allah zai musu azaba wannan ba za ka riƙe su ba to Allah ya yi alƙawalin cewa zai tsamar da shi shi da iyalinsa kuma annan ya ce a cikin jirgin ruwa ya shigar da iyalinsa lokacin da ruwa ya ta ambaliyar ruwa ta zo annabi nuhu alaihi salam yana kokarin ya shiga mutane sun shiga sai ya hango ɗansa daga nesa hango shi da yayi sai ce ya bunayyar kan ma'ana wala ta kuma alkafiri ya kai ɗana zo ka hau tare da mu kar ka kasance cikin kafirai qala ta'awi ila jabalin ya'simuni min al-ba' sai dan yace a ni ba zan hau ba tunda shi ba mamuli bane yace ni ba zan hau ba inda ya jirgin ruwa ne kake zamanin zaka tsira ni ga wani dutse kai idan na hau idan ambaliyar ruwa ta gama na sauko ta'awi ila jabalin zan je in fashe ga wani dutse can ya mu ne min alma wanda zai tsare ni daga ambaliyar ruwa qala la asima al yawma min amri allah illa man rahim annabi ne sai yau babu wanda za a tsare daga al'amarin Allah na azaba sai wanda Allah ya ji kansa wani wuri wanda ba nan ba ba zai samar da kai ba hawa dutse ko shi za ko gon dutse duk ba zai amfani ba ina amfani da hawa dutse ruwan ba daga sama daga kasa ne ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر ruwa daga sama ruwa daga sai na zaka tsire ke in ka hau dutse ka sake matsawa inda ruwa yake in ka sauko kasa kuma ga na kasa na kaga babu inda mutum kafin su gama tattaunawa Allah ce wa hala bainahum al-mawj fa kana min al-mughraqin sai irin wato ainihin igiyar ruwa ta yi tsiri a tsakaninsu sai shiga tsakanin sai da annabi nuhu baya hango dan dan gobe baya hango annabi nuhu fa kana min al-mughraqin dan ya kasance cikin wanda aka dulmiyar aka halakar da su sannan Allah ya wakila ya ardu la'i ma'aki wa ya sama'u aqli wa ghiba al-ma wa qudiya al-amr wa tawat ala al-judi wa qila bu'dan lil qawmi zalimin aka ce da kasa hadije ruwanki ya ke sama kame naki wa ghiba al-ma nan da nan kawai sai aka kafar da ruwan kamar ba ai komai ba wa qudiya al-amru an riga an kama al'amarin halakar da mutanen annabi nuhu wastawat al-judi jirgin ruwan kuma ta tsaya akan wani dutse da ake kira al-judi wa qila bu'dan lil qawmi adh kuma aka ce azaba ta tabbata ko nisantar rahama ta tabbata ga mutanen da suke azzalmai an riga an gama komai annabi nuhu ya ga dan ya halaka nan gurin akhazatu aqibatul ubuwa tausayi irin na uba sai ya rike annabi nuhu yake jin takaici ko damuwar wato rashin sansa yake cewa ya ubangiji kayan alkawari ka ce za ka tsamar da ni ne da iyalina wa inna wa'adaka alhaqu wa anta ahkamul hakimin alkawalin ka da gaskiya sannan kuma lalle kai ne fi hikima masu hikima sai ubangiji ce ya nuhu innahu laysa min ahlik danka baya cikin ahlinka innahu amalun ghayru salih fala tasalni ma laysa laka bihi ilmun inni a'iduka an takuna min al-jahilin aikin sa ba mai kyau bane dan haka baya cikin ahlinka karka tambaye ni abin da baka da ilimi a kansa ina maka wa'azi karka kasance cikin jahilai kausan harshe da Allah ya magana da annabi Nuhu alaihi salam da shike ka gane gurin dangantakar kasancewar annabi Nuhu uba ne ga wancan dan bata amfani dan ba dangantakar kasancewar dan yana takama ya fito daga gidan annabi manzo murtali bata amfani mutum da shi bai imani da haka yau duk wanda zai da'awar shi dangin annabi ne shi jikan annabi ne shi jaribi ne shi kauri kauri ne shi wane ne wallahi ba zai mata amfani ba sai ya bi Allah sai ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kafin a kirayi mutane gaba daya sai da aka kirayi alal baiti a kebanci duk da cewa za su shiga cikin mutane duk kalmar ya ayyuhan nas ta shafi kowa a duniya dan gidan annabi da wanda ba dan gidan annabi ba alul baiti da wanda ba alul baiti ba sharifi da wanda ba sharifi ba amma kafin a ce a kira gaba ɗaya sai da aka ce annabi wa anzir ashiratak al aqrabina ba ce ba al muqarrabina al aqrabina mafiya kusa din a dangin ba annabi kuma ya kirawo su yace ku tsamar da kanku daga wuta ya kira su a haɗe ya ku banu hashim banu abdul muttalib banu al-ayyib bin zalib sannan kuma yake rai su a kebance ya ke safiya an mata rasulullah ya ke fatima binti rasulullah duk ba dai sai ne wannan yace ku tsamar da kanku daga wuta ranar tashin kiyama ba zan wadatar da ku komai ba to ya za a yi kuma kai yanzu sai ka dauka wani zai wadatar da kai wani abu ga manzo sallallahu salam ya ce ba zai wadatar da kai kuma ba sai ka bi Allah ka bi shi manzon Allah ga annabi Nuhu bai wadatar da kansa komai ba tun da kansa bai yi imani ba shikenan kai yau dan ka ce kai sharifi ne ko kai jika annabi ne shikenan sai ka sha wani ma ba sharifi ba yanzu wanda wani ma ba sharifi bane ba ba dan yin gidan annabi bane ba shi ma ya yarda amma mabiyin wani shehi ne ko wali shi ma sai ya raba aljanna to shi sai mun ba na ji aljanna ba na kuma kai ka raba kai ka zama wakilin raba ko shakka babu akwai danganci ko shakka babu akwai yiwa qur'ani karan tsaye in dai za mu karanta alqur'ani yadda ya dace domin fassara sai yadda ya dace ba za mu yadda da irin wannan tatsuniyoyi da za a ranka ba mu waɗanda za su kautar da mu daga tafarkin baban kasu sallallahu alaihi wasallam da haka lalle ya kamata a kaddara fadakarwa ta biyu a nan gurin ubangiji yace fa idza sawaita anta wa man ma'aka ala al-fulki fa qul alhamdulillahi alladhi najjana min al-qawmi adh-dhalimin wa qur rabbi anzilni munzalan mubaraka wa anta khairul munzilin waɗansu malamai suka ce faɗin anzilni munzalan mubaraka shin yana yin wannan addu'ar ne na a saukar da shi a cikin jirgin ruwa saukarwa mai albarka ko kuma a'a yana addu'a ne na a saukar da shi bayan ruwa ya kafe ya fito daga cikin jirgin ruwa akan kasa saukarwa mai albarka ya iya dauka ma'anar farko ya iya daukar ta biyu ya iya daukan kuma duka gaba daya amma zahirin lafazin alqur'ani ya fi nuna ma'ana ta biyu sama da ta farko amma ma'anar farko ma waɗansu daga cikin malaman tafsiri sun ambace ta cewa da yake anzil ne abin da yake nufi saukar da ne cikin jirgin ruwa saukarwa mai albarka domin idan saukarwa mai albarka cikin jirgin ruwa ne tun tsire da mutum ko ba haka ba amma dai ma'anar cewa an ne wato fitowa daga cikin jirgin ruwan ya sauka a wuri mai albarka bayan kasa ta riga an kasar da ruwan da ke kanta to wannan shine ma'anar da ta fitowa sannan abu na uku wanda da kanshi zamu rufe ita wannan kisa da annabi nuhu alaihi salam fadin an ne manzalan mubarakan wa anta khairul munzilin ko kuma a kan cikin suratul hud da yake bismillahi majriha wa murtaha inna rabbi la ghafurur rahim wadan sukan ce idan mutum zai hau jirgi yanzu irin wannan addu'a zai yi irin wanda annabi nuhu da yi da yace bismillahi majriha wa mursaha inna rabbi la ghafurur rahim wato ina ha wannan jirgin ruwa da sunan ubangiji majriha wanda shine mai gudanar da ita wa mursaha kuma shine mai tsayar da ita jirgin ruwa inna rabbi la ghafurur rahim daga rasat al-fulk idza waqafat wa thabatat ala shafi'i, alarfi sai a rasat ar-rusuhu tsayawar jirgi wato ba tare da ya kada ba idan an tsaya a gaci an gane ku to sai waɗansu suke ganin idan za ka hau jirgin ruwa yanzu abin da za ka ce kenan bismillah majriha wa mursaha sannan kuma idan za ka sauka a wani masauki sai ka ce rabbi anzilni munzalan mubarakan wa anta sarru munzali ya ubangiji saukar da ne saukarwa mai albarka ko wurin sauka mai albarka domin kai ne kayyan mai saukarwa to ku shaka babu wannan kissa ce ta annabi nuhu alaihi salam kuma lalle abinda annabi nuhu ya faɗa kenan amma abinda manzo sallallahu alaihi wa sallama ya koyar da mu zamu ce yayin da zamu hau kowane irin abin hawa sawa'un ya kasance jirgin ruwa ne sawa'un ya kasance wata dabba ce ko ma menene abinda manzo Allah ya karantar da mu daban da wannan ba wai ta zabi bisu lillahi majriha wa mursaha sannan in zamu sauka a masauki abinda manzo Allah kuma ya karantar da mu daban da wannan akwai hadisin Ali bin Abi Talib akwai hadisin Abdullah bin Umar dukkanin su hadisai ne ingantattu na fito in karanta wani na Ali bin Abi Talib sai tsaye dan ajere shi kuma wato da waɗansu darussa a cikin zama fahimta ba tsawo gare shi ba Ali bin Rabi'a yace shahidtu Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu utiya bi dabbatin liyarkaba na zo wajen Ali bin Abi Talib an kawo masa wata dabba zai hau doki ko jaki ko rakumi ko alfadari falamma wada arjilahu fi rikab yayin da ya sanya kafarsa a kan likafarin kana sai yace bismillah wato hawan da zaka yi kenan kana mai cewa mai bismillah dan mota ce ka bude lokacin da ka bude ka tabi kafar ka zaka saka shi kana cewa bismillah haka in wani abin hawa ko ba wanne ne in keke ne lokacin da ka taka faida in shi ne lokacin da ka da kafar ka zaka hawo balan mastawa ala zahariha yayin da ya daidaitu akan dabba din kana sai ce alhamdulillah ثم قال sannan sai ce subhanallazi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun wato sarki tabbata ga ubangiji da ya hore mana wannan abin hawan kaga lafazin haza isara ce da ta shafi dukkan wani abin hawa keke ne daki ne doki ne alfadari ne mota ce jirgi ne zagiro ne haza domin horewar da ita Allah ne sai yace wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min inna fi dhalika la ayatin liqaumin yatafakkarun subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin ba mu kasance masu iko akan wannan abun ba in ba dan Allah ba in ba dan Allah ya hore ba sai ya dan adam zai kama rakumi ya hau rakumi daya in za ka kwatanta shi da mazaje mutum ne za su yi karfin sa sai ya dan adam zai kama doki ta yaya mutum zai kama shanu guda biyu ya sa musu asirka ya dora musu abalan kisa zai ya tsora dan madai gero ko na dawa shi ma ya hau kuma iyalin gidansa su hau kai laula taskhirul ilahi ba dan horewar ubangiji ba wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun lalle mu dinnan masu komawa ne zuwa ga ubangiji bayan ya faɗi wannan sun makala sannan sai ce alhamdulillah talata marra hasu sannan sai ce allahu akbar ثلاث مرات حسه واتو الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر كرمي نيسا ديوا أبنى فرقو شيني بي بسم الله لوكة دلاك حي باين كاهو كما سيني الحمد لله سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون باين wannan kuma sai mai alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah daga wannan fa sai mai Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar har yanzu ba kare ba in dai sunna ce sun makala sannan sai ce subhanaka inni zalamtu nafsi faghfir li innahu la yaghfiru dhunuba illa anta sarki ya tabbata maka ya Allah lalle ni na zalunci kaina ta hanyar sakaci da waɗansu wajibai ko zakewa waɗansu haramu. ta hanyar fifita wani abu na duniya akan lahira a wani lokaci ta hanyar sakaci da wani abun lada in shagala da wanda yake ba mai lada ba ko da ba zunubi ko a cikin sa duk wannan nau'in na zaluntar kai faghfir li ka gafarta min innahu la yaghfiru dhunuba illa anta ba mai gafarta zunubi sai kai to wannan shine abin da mutum zai hau ko yau aka tashi da karatu kaje zaka hau mashin dinka zaka hau kawa sakin ka besban ko kekenka abin da zaka faɗa kenan wallahi na wanda zai hau mota shi ma abin da zai faɗa kenan waɗannan abubuwa bayan Ali bin Abi Talib ya karanta wannan thumma dhahika sai ya fashe da dariya fa sai aka ce ya amiral mu'minin min ayyi shay'in bahikta me yasa ka dariya fa qala sai ce ra'aytu an-nabiyya sallallahu alaihi wa sallam fa'ala kama fa'al na ga maza Allah ya aikata irin waɗannan ababen da kuka ga nayi muku thumma dhahika sannan yayi dariya da haka ne fa sai na ce da shi ya rasulullah min ayyi shay'in dhahikta manzo Allah me yasa ka dariya fa sai manzan Allah ce inna rabbaka subhanahu wa ta'ala ya'jabu min abdihi idza qala ighfir li dhunubi ya'lamu annahu mamakin bawa mamaki ne ba lada mamaki na bawan yayi aiki na gari yayin da bawa yace ighfir li dhunubi ya Allah gafarta min na. abin da yasa ya faɗi hakan ai ya san ba mai gafarta zunuban sai ni da Allah ina fata an fahimta wannan hadisin ahlus sunan ko ashabus sunan imam an-nasa'i imam abu ta'ud imam ibn majah imam tirmidhi suka rawaito shi hadisi ne wanda yake sahihi ina fata an fahimta to kun ga wannan hawa abin hawa na cikin gida kenan daga wata unguwa zuwa wata unguwa daga makaranta zuwa gida daga gida zuwa makaranta daga gida zuwa kasuwa daga kasuwa zuwa gida daga gida zuwa office daga office zuwa gida haka mutum zai fara ku sani cewa wannan mustahabi ne wanda duk yana da lada wanda bai ba za a ce ya aikata haramun ba ku sani cewa akan iya takaitawa wani lokaci akan wa inna ila rabbina la munqalibun amma idan an karasa to shi yafi yawan lada kun gane ko to sai kuma idan mutum zai tafiya fa wajen yin tafiya hadisin Abdullahi dan Umar wanda yake cikin sahihi Muslim yace manzon Allah ya kasance izastawa ala ba'irihi kharijan ila safarin manzon Allah ya kasance idan ya hau dabbarsa yana mai fita zuwa ga balaguro kabbara salatan zai kabbara su uku ثم قال صلى سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون sai اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر albirra ومن العمل ما ترضى اللهم هون علينا سفرنا هذا واطو عنا بعده اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل wannan idan mutum zai tafiya shi balaguro daga nan zaka dan barta zaka zaure zaka daura daga nan zaka Lagos zaka Saudiya zaka Gwarzo zaka Kwatano duk dai inda zaka zaka kasar Inyamurai duk dai inda zaka abinda dai zaka faɗa kenan bayan ka a abin hawa ina fata an fahimta to kun ga anan gurin wato mutum zai kabbara so uku sannan ya karanta subhanallazi sakhkhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin sannan ya karanta du'a safar Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadha al-birra wa taqwa ya ubangiji muna roƙonka a cikin wannan tafiya ta mu albirra mu zama masu sufantuwa da aiki da neman lada wa taqwa mu zanto masu daidaituwa akan takawa shine ne santar dangin haram wajen ci wajen sha wajen magana wajen aiki wa min al-amali ma tarda muna roƙonka arzuta mu irin aikin da zaka yarda da shi اللهم هون علينا سفرنا هذا ya Allah saukake mana wannan tafiya ta mu zanto mai sauki ba wahala kar ana tafiya a yi kwanto kar ana tafiya a yi karo kar ana tafiya a game da hadari wato ya anna bu'da linke mana nisan tafiyar mu ga ta zama gajeruwa domin idan kana ganin tafiya gajeruwa ka fi samun karfin yin ta sama da in kana ganin ta maka nisa Allahumma anta sahibu fi safar ya ubangiji kai ne sahibi a halin tafiya wal khalifatu fil ahl kuma kai ne halifa a gida ma'ana a halin tafiya kai zaka ba mu kariya iyali da dukiya da muka bari a gida kuma kai zaka ba su kariya Allahumma inni a'udhu bika min ma'asa'is safar ya Allah ina neman tsirinka daga wahalhalin tafiya wa ka'abatul manzar da mugun gani wa su'il wa su'il da mugun abin da za a dawo a taras fil mali wal ahl a cikin dukiya da kuma iyali kuma da Allah ya komai sallallahu alaihi wasallam in ka aka kyale kai addu'a ba za ka iya za ka faɗi shafi biyu kana yi ko malamin kai rubuta ma shafi biyu kana yi amma ba za ka tattare waɗannan ababen ba dan manzon Allah an bashi dawami'ul kalim dawami'ul kalim shine jumla da ruwa ta tara ma'ana mai fadin da mai fadin da to wannan idan mutum zai balaguro abin da zai faɗa kenan yana daga cikin abin da yake da ban sha'awa idan mutum ya shiga jirgin Saudiya zai tafiya zaka ji an karanta wannan jirgi na fara yadda zai tashi zaka ji ana karanta wannan dan mutane a su saba a tuna musu ita wa idza raja'a idan ka dawo gida fa qala hunna sai mutum ya faɗo wadancan din da ya faɗa lokacin da zai tafi kun gane wa zada fihinna abinda zai kara a cikin su sai ce aibuna taibuna abiduna li rabbina hamiduna abinda ba zai faɗa kenan bayan ya faɗi wancan to a cikin halin tafiya ko a mota kake ko akan kowane irin hawan hawa akwai tudu akwai gangara ko da jirgi ne akwai tudu wani lokacin zaka ji an yi sama wani lokacin ai kasa sahabbai sun kasance in suna tafiya tare da manzon Allah duk lokacin da alawus ya suka hau wani wuri mai tudu kabbaru sai su kabbara wa idza habatu in kuma sun gangara tabbahu sai su tasbihi wannan ko a mota kake in ana hawa tudu sai ka kabbara Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar lokacin da ake shigarin dare kuma kana subhanallah subhanallah subhanallah me hikima da ke cikin wannan lokacin da ka hawo wani tudu ka hango wani a ƙasa ko yaya sai ka ji kai din ba dama ne to sai ka ce Allahu akbar ma'ana Allah na sama da kai ina ba da dan fahimta lokacin da kai gangare ko ya sai ka ji wani kaskanci ga kasan kai gangare ka fito ko ka fito ba kar ka dauka kuma wannan gangaren ya shafi ubangiji subhanallah Allah ya fi karfin yayin gangare yana sama da kowa Kabir, wa huwa al-qahiru fawqa ibadihi wa huwa al-hakim al-khabir Subhanahu wa ta'ala. ina fata ga yadda sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam to wannan shine abin da ya dace mu faɗa duk wani abin da malaman tafsiri za su faɗa kan mabun rabbi anzilni munzalan mubaraka gaskiya ko bismillah madriha mursaha ga dai yadda manzo sallallahu alaihi wasallam ya koyar da wacin kisa shi ta annabi mu da kyau azan da ke ciki amma waɗansu adab in mun samu na manzo sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu sun tara wato na dukkan wani wanda wani annabi ya zo da su ta fuskar falala da kuma cewa su ne wajibin bi tun da shi ne annabin da aka turo mana a halin yanzu Allah ya ce likullin da Allah minkum sir'atun min hali sai wajen masauki za ka ce rabbi anzilni munzila mubaraka wannan hadisin muslim ya riga ya nuna na khawla bint hakim wanda ce manzon Allah ya ce dukkan mutumin da ya sauka a wani masauki sai ya mun karanta a cikin wadansu ƴan darussa da suka wuce baya أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق abin da kawai zai faɗa ke duk inda aka sauke ka masauki a birni ko a ƙauye a karkara a gidan kara a hotel ne zaka zauna a wani guest house na alfarma abin da zaka faɗa a'udhu bi kalimatin lahi tammat min sharri ma khalaqa manzo Allah dukkan wanda ya karanta wannan a masaukin da ya sauka to babu abin da zai cutar da shi har ya bar wajen insha Allah na'am Mm. Mm. babu yadda za a kai tafiyar da ba hawa ba gangara ba zai yi eh eh ban ji ba za ka yi kabbara gurgudu yadda za ka iya ba a iyakance maka adadi ba in so ɗaya kai ka wadatar in ka tsara kan haka kuma ƙarin falla ne akan ka ya zama nurin ala nur haka in gangara tana da tsaro za ka yi tasbihi so ɗaya in ka ƙara akan wannan kenan duk abin da ba a ba shi iyaka ba kar mutum ya ba shi iyaka manzon Allah bai ce sai kai ka faɗa ba har ka gama gangara inda za ka yi hakan shikenan amma bai ce dole haka za ka yi ba sahabbai dai in sun hau suka yi kai kabara in sun je gangare kuma suka yi mai tasbihi amma ba iyakan ce mana adadi ba sannan su yanzu kai a mota ne duk doguwar gangarar ka za ka samu cewa cikin waɗansu 'yan mintuna ne ka tuna su akan rakumi ko a kan doki suke yi hawa kafin su shinye hawa ɗaya wani lokacin sai mutum ya fi awa ɗaya na yin in tafiyar ta haka idan ya zo gangara wata gangara an gane ko to mun da ya rufe wannan sai kissa ta gaba mai Allah madaukakin sarki yake ثم أنشأنا من بعدهم قوما آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ubangiji تتقون sun تي ana sannan sai muka samar ko muka halitta min dihin bayan shuɗewar annabi nuhu karnan akharin wani karni na mutane kuma daban wani sabon generation na mutane waɗansu sababbin al'umma bayan halakar da mutanen annabi nuhu fa arsalna fihim rasulan ko muka turo manzo a cikin su manzon yace da su ana ibudullah malakum min ilahin ghairu ku bauta sama Allah shi kadai ba ku da abin bauta bisa ga cancanta sai shi ma'ana ya maimaita irin abin da farkon manzanni ya faɗa shine annabi nuhu alaihi salam afala tattaqun kan ba za ku tsoraci Allah ba ku daina kirka ku toba ku zo ku yi imani ba za ku yi haka ba sai ce وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا كذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يعقل مما تأكلون يأخذ مما تأخذون منه ويشرب مما تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون وبين وقال الملأ من قومه sai mala'u su ne shugabanni a cikin gari min qaumihi cikin mutanen wannan annabi allazina kafaru irin waɗanda suka kafirce wa kada kadzabu bil fa'il akhir kuma suka kare ta haduwar lahira cewa za su gaba da Allah sai suka ce wa atrafnahum fil hayati dunya kuma irin su ne waɗanda muka ni'imtar a cikin rayuwa ta duniya na amnahum wa wasa'na alai al mal wal ahl kai irin wanda muka yawaita musu yawan ƴaƴa wan dukiya sun sai da ne ba haza illa basharun mutuku wannan ba kowa ne face mutum dan uwan irin ku ya akulu min mata na min yana ci daga dangin abin da kuke ci wa shirabu min mata shirabu ko na sha daga cikin irin abin da kuke ci ba wani bambanci tsakanin su dan me za a turo muku manzo a turo muku dan adam ba na kaga su ma hanzarin su na rashin yin imani kasantuwar annabin da aka turo musu musulmi wanda wannan ba hanzari bane suka ce wala in atatum basharan mislakum wallahi in kun bi mutum irin ku kwatan kwatin ku innakum idan la khasirun sa'ilin nan kun zama ce ku bi mutum irin a mala'ika ku bi amma ba mutum ba abin da suka daga faɗa kenan la khasirun ay wato kamar an yi muku kamun gace wal inkaru fi rasul wa sababuhu at-tarf fa huwa yu'mil basira ويغلظ الطبيعة ويقسي القلب ويسبب الحسد بين بني الجنس wato ba na yake cewa inkarin da suke dangane da kasantuwar annabi a matsayin manzo sababin da ya haifar da shi ne a tara rayuwa ta ni'ima da suke fa huwa yu'mil basira galibi ni'ima takan batar da basiran mutum sai ya rinka yin abu da girman kai kalla innal insana la yatgha ar ra'ahu dan adam yake yi fushi dan yana da yana da wadata sai ya kasa saurarawa ya jini sai suka yi inkarin kuma cewa za a tafi kiyama da suka ce ne أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين suka ce a ya'idukum annakum idza mittum yanzu zai rinka muku alƙawarin cewa wai ku dai idan kun mutu wa kuntum turaban kuma kun kasance turbaya wa izaman da kasusuwa annakum mukhrajun wai ku za a sake fitar da ku wani lokaci huwa kabaru annakum al-ula wato annakum mukhrajun shine kabar na annakum din farko wa annakum as-thaniya ta'kidun laha lamma qala al-fasl annakum din nan ta biyu kamar ta'kidi ce ta annakum ta farko ayyidukum annakum lamma qala al-fasl da aka sami tsawo tsawo wato fasali ya tsawo ma'ana aka sami yanke zancen bayan an kawo annakum kafin a kawo mukhrajuna sai aka sami izamittum wa kuntum turaban wa izaman a madadin kawai ake mukhrajin sai aka sake wa mai ta'annafun mukhrajin saboda fasl yayi tsawo kenan haihata haihata limatu wa haihata ya nisata haihata ya kuma nisata kwarai limatu aduna abinda ake muku alkawalinsa min al-ikhraj min al-qubur na cewa za a fitar da ko daga cikin kaburbura wallahu za'idatu lil bayan wannan lamun din wato akan kawo ta ne dan karin bayani amma ko babu ita magana ta akan ce hayhata hayhata matu aduna ila fazan hayhata malaka ismu fi'lin madin bi ma'ana mazdar ismul fi'l ne shi ba fi'il bane amma ismul fi'il ai ba'u da ma'ana ya ne santa ne santa mai yawa matu a aduna irin abin da ake muku alkawali na cewa za ku fito daga cikin kaburbar in hiya illa hayatun duniya rayuwar nan ba komai ba ce face rayuwa ce samu ta duniya na mutuwa na haya wato mu mutu mu rayu wa ma nahnu bi mabghusin ai mu din nan ba mu zanto cikin waɗanda za a tace su ma'ana in mun mutu mun mutu kenan ba za a tace mu ana akwai karin bayanin haihata kamar yadda muka faɗa ya wa fi'il al'amr akwai kira'ar haihati haihati ne ma to a zo ta abu ja'far al-madani ita ma kira'a ce sabita mutawatira shi lafazin hayhat din wato yana da wajen yi wajen guda goma a cikin larabci akan ce hayhata akan ce hayhatu akan ce hayhati kuma akan ce hayhatan akan ce hayhatin akan ce hayhata zuwa sauransu har zuwa kashi goma amma qur'ani ya zo da harshe biyu ma'ana wajibi guda biyu na kalmar ko dai hayhata ko kuma hayhati akan faɗi haihata shi kadai akan kuma maimaita ta dan ya zanto tauhidi haihata haihata bima to adun kamar da zai wa haihata haihata al-aqiq wa man wa haihata khillun bil aqiq wasil ma'ana haihata haihata ya maimaita dan tauhidi kenan bima to adun kamar yadda nake allam sukan ce sila ko kuma za'ida ma'ana dai da ko babu ita ma'ana na iya suka hay hata hay hata ma to sai zanto hay hata ismu fi'il madi ma din nan sai zanto shine fa'ilin ta ma to aduna abin da ake muku alƙawarin sa wato allam sai zan zanto kenan za'ida li tawkidil ma'ana ko lil bayan wato an zo da ita dan ƙarin bayani in hiya illa hayatan dunya lafazin hiya bamiri ne wanda ke ya kamata bamiri ya udu ila al-mazkuri qablahu ya koma baya zuwa ga wani abu idan ka waiwaya baya babu abin da shi yake koma zuwa gare shi to wannan ɗaya daga cikin wurare kenan da inda lamiri ya zo kafin ma'abucin lamirin ya zo a madadin sai ma'abucin lamiri ya wuce sannan lamiri ya zo ina fata an fahimta idan ka ce wallahu wa rasuluhu a haƙo an yi in kanu mu'minin kaga ka ce allahu sai kuma kace me wa rasuluhu lafazin hu yaudu ila maza Allah yaudu ila lafazin jalala kaga anan qaddamir ya yaudu ila al qabl amma a ce hiya to babu abin da yake a baya din fa dan haka hiya din nan tana koma zuwa ga hayat wanda ba a saba ganin wannan ba a cikin larabci na yau da gobe akwai shi a larabcin amma ba ba ba shahararre bane kamar wanda yake na baya wato a ambaci ma'abucin lamiri daga bayan lamiri amma ga shi nan an ambaci lamiri sannan ma abu sun lamirin zai zo gobe shine in hiya illa hayatun dunya ma'ana ma hadhihi hayatu illa hayatun dunya rayuwar nan babu wata rayuwa sai wannan rayuwar makusanciya wannan ta kurkusa ta duniya wadda muke ciki an ce mata a duniya dan a kusa take an fahimta ko ba ita ce ta karshe ba ta karshe ita ce rayuwar lahira lafazin na mutu wa lahira wanne ake fara yin tsakanin rayuwa da mutuwa rayuwa ake fara yi a ganin ido sannan mutuwa ta to sai suka ce na mutuwa na haya mu mutu mu rayu <laughs> to shi ne malamai suke taujihin fassara shi waɗansu ce ma'anar na mutuwa na haya ma'ana waɗansu mun suna mutuwa waɗansu mun suna ci gaba da rayuwa haka duniya take yau wani ya mutu wani kuma ya ci gaba da rayuwa ta shi sai gobe haka rayuwa take na mutu wani haya yani ya mutu ba'duna wa yahya al-ba'd al-akhar wani sashin namu ya mutu wani sashin namu kuma ya yi ya ci gaba da rayuwa wato a al'adantar da Allah ya gudana haka duniyar take gudana ba wai Allah ne ya tsaro ta haka ba nature ce al'ada ce ɗabi'a kawai wata kuma an kare idan an kare kuma an kare kurum ba za a sake sake ba da za a farfado da mutane daga baya shine ma'anar da mutuwa na hayar ina fata mai waɗansu kuma suka fassara shi da cewa na mutuwa na haya yani yamutul aba wa iyaye na mutuwa ya'ya kuma suna mai ci gaba da rayuwa waɗanda suka ce duk ma ku daina wahalar da kanku ma'anan na mutuwa na haya shine na haya wa na mutu amma an gabatar da wannan an jinkirtar da wannan sai aka kawo wawan a tsakiya shi alwawu la ya kasar tarfi wawan baya nuna lallai na mutu mutuwa ce ta fara rayuwa sannan wani haya sannan rayuwa ta zo daga baya an rayuwa ce ta fara zuwa sannan mutuwa dan jeri da wawun baya nuna wannan ne farko wannan ne gaskiya abin da yake nufi guda biyan suna faruwa mutuwa da rayuwa amma ayar ba ruwanta da wanne yake faruwa wanne ne na gaskiya ayar ba ta magana akan wannan na fata an fahimci wannan wajen ko shakka babu wannan wajen yana da karfi idan mun ga dama kuma kila a iya kaddara wato ainihin hamzat wato hamzatul istifhami ana mutu wa nahaya ma'ana sai zanto ana haya wa nahu shin za mu mutu mu rayu ko kuma shin za mu mutu yanzu ko mu rayu nan gaba ana mutu shin ma mutu a yau wa nahaya kuma nan gaba sai mu rayu daga idan mun kaddasa hanzatul istifham sai zanto istifhamul inkari wato suna musun yayyawar mai tashi a nan gaba ko ma nan da mu ya kara fito da ma'anar ai mu ba za a tashe mu ba abinda suka yi da awaki sai Allah إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا وما نحن له بمؤمنين قال رب انصرني بما كذبون قال عما قليل ليصبحن نادمين فعبرتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقول in huwa illa rajulun fi jinna abinda kace wajen in hi illa ya tsara duniya shi zaka a nan wajen in huwa illa rajulun sai zanto huwa din nan yana komawa zuwa ga me rajul al-mutaakhir lafzan wa rutbatan wa rutbatan wanda ya zo a ƙarshe kenan ta fuskar jeri an fahimta ko kaga nan bamiri ya sake koma zuwa ga wani abu nan ta ta Muhammadu in huwa illa rajulun bihi jinna ba kowa bane sifa ce wani mutum wato kai iftara ala Allah kadaba kai iftara ala Allah kadaba wanda ya kirkiri wato ƙarya ya dingina ma Allah wasu na tuhumar shi annabin nasu ƙarya yake lokacin da ya ce shi ban zo lokacin da ya ce Allah ya turo shi yayi wa Allah ƙarya Allah bai aiko shi ba ya ce ya aiko shi ka ji dan Allah irin wannan rashin ladabi wa ma nahnu lahu bil mu'minin da sai mu ba za mu taba yin imani da shi ba akwai bambanci tsakanin amantu bihi da kuma amantu lahu amantu bihi wato na yadda da shi ko na ba da gaskiya da shi amma amantu lahu na yadda da abin da ya zo da shi labarin da ya faɗa na yadda idan suka ce wa ma nahnu lahu bi mu'minin ba mu yadda da labarin da ya zo da shi ba wato kun ga ta iya yiwuwa a waɗansu labarai na shi a matsayin shi na mutum na yau da gobe cikin ma'amalolin rayuwa sun yadda amma labarin da ya zo da shi na cewa shi manzo ne wannan labarin ba a yadda da shi shi da mazan fahimta shi da wani hanzar hudu قال sai wannan annabi ce rabbi usurni bima kazzabun ya ubangiji ka taimake ni saboda kare kanar su kai قال sai Allah ce amma qalilin kyale su nan da ɗan kankanin lokaci ne la na nadimin lalle za su wayi gari suna masu nadama ba a kaza su as-sayhatu bil haqq sai kawai zama tsawa ta danke su bil da gaskiya an ce da gaskiya ma'ana bisa ga adalci dan ba zalunta su aka yi ba fa ja'alnahum a sai muka sanya su suka zanto yayi ko ciyawa lafazin al ita ce ciyawa ko kara ko kirare ko tsummokarai irin wanda ruwa ke dauke da shi lokacin da ruwa yake tafiya kaga baya da nauyi kenan baya da matsayi kenan to haka muka mayar da su wato ba kowan kowa ba jannahum musa'ati fa bu'dan lil qawmi zalimin ne santar rahama ya tabbata ga mutanen da suke hasalmai wato waɗanda suka ci kawo su idan kun lura waɗannan mutane tun daga farkon kissar su zuwa nan karshen ta farkon kissar su kamar yadda muka karanto ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا كرتين كسسو فأخذتهم الصيحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمين أنا سأنبتا متانا دا أبين سكي سوا da kuma irin abin da annabin suke cewa amma ba faɗi wani annabi bane balle sanan musamman mutane ne da haka sai wani malaman tafsiri suke sabani waɗannan wani irin mutane ne waɗansu daga cikin su suka ce mutanen annabi salihu ne aka ce me huddar ku suka ce karshen kissa Allah ce fa asabatkum as-sayhatu bil hasb mutanen annabi salihu ko an ba da labari fa akhadhatuhum as-sayhatu musbihin wa akhadha alladhina zalamu as-sayha fa asbahu fi diyarihim jazmin ka'an lam yaghnaw fiha ala inna samud kafaru rabbahum ala bu'dan li samud kaga samud ake na mutanen annabi salihu dan sune sayha ta zo a su wadan suka ce a'a yayi idan kun ce lafazin saiha ne madogarar ku ne cewa mutanen annabi salihu ne mu kuma sai mu ce da ko mutanen birnin madina su ma Allah ce wa akhadhat allazina zalamu sayhatu fa asbahu fi diyarihim jasimin ka an lam yaghnaw fiha ala bu'dan li madyana kama ba'ida samu an ce saiha a kisar mutanen birnin madina irin yadda aka faɗi a saiha a kisar mutanen annabi salihu wato saboda wake kaga wannan magana ba ta da gaskiya amma maganar da ta karfi ita ce maganar take cewa mutanen annabi hudu ne duk da ba a ambaci suna ba amma adawa ne mutanen annabi ne saboda me saboda an ambace su bayan annabi nuhu mubasharatan idan muka duba cikin suratul araf ana gama kissar annabi nuhu da sa sai a kawo kissar adawa annabi hudu da mutanen sa ana gama kissar bidon fasilin bainahu haka idan muka duba cikin suratul hud ana gama kissar annabi nuhu alaihi salam da mutanen sa ta kawo kissar adawa ana gama da annabi nuhu kaga bidun fasilin bainahuma lalle waɗannan karina ne guda biyu masu ƙarfi da suke nuna anan ma tun da annabi nuhu ya zama an bato ya kamata wa zai biyo baya annabi hudu alaihi salam ko da ba ambaci sunan shi amma an kyale sunan ba ambata ba dan kai amfani da wannan izinar tunda Allah ke fa tabiru ya ulul absar ana son ka sanya izina wajen ayoyin alqur'ani ana son ka yi tadabburi kitabun anzalallahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayati wa liyatadhakkara ulul albab cikin suratul araf wannan afili yake ana gama da kadar sunna nuhan ila qaum ila eh, eh, kadar sunna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru inni akhafu alaykum adhab yawmin azim قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم وذكروا إذ زالكم خلفاء إلى آخر هذه الزودة إنهم كانوا قوما أمين وإلى عاد أتاهم هنا أنا جمعت أكثر وإلى عاد أتاهم هنا haka cikin suratul hud ana gabawa wato ila ya nuhu bil islam minna wa barakatun alayka wa ala ummin mimman ma'ak wa ummin thumma yamassuhum minna azabun alim tilka min anba'il nuhiha ilayk ma ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadha fasbir inna al lil muttaqin wa ila 'adin akahu kaga ana gama sai aka shiga annabi to lalle ko anan gurin ba ana gama sai aka annabi lalle wannan karina ce da za su nuna mana ana nufin wato samu dawo ke a annabi annabi annabi hudu alaihi ke mutanen annabi hudu alaihi ina fatan wannan ya fito fili sai Allah ya ce sun ba aika ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون أنا ثم أنشأنا من بعدهم سنسمك حديثك من بعدهم أبايا ثم قرونا kuma su waɗansu tsaraiku karni karni daban-daban a kawama ma'a rusulihim su mutanen tare da manzannin su a sabi da daban wata kuma mutanen annabulu lutu da mutanen annabi shu'aib da sauransu ma dukumin min ummatin ajala babu wata al'umma da za ta iya riga da za ta iya riga ajarinta wato al'ummar ta kare kafin ajalin da Allah ya yanka mata na rayuwa ya kai wa ma yasta'khirun ko ba za su iya yin jinkiri ba a ce lokacin ya zo su kara wani adadi na kwanaki ko makonni ba tare da sun mutu lalle lokacin da aka yanke wa kowace al'umma shi take ta fuskar shekaru ta fuskar lokaci an gane ko wa ma yasta'sirun thumma arsalna rusulana tasra sannan sai muka turo da manzannin mu daban-daban wato tasra ma'ana suna bin juna yatba ba ba abuhum ba ba sai na bin sai kullama ja'a ummatan rasuluha kazzabu lokacin da duk manzo ya zo wa al'ummarsa kazzabu sai al'ummar su kare sai fa atba'ana ba'dahum ba'da mu kuma sai muka bibice su da halakawa ma'ana muka hallaka wannan sashi muka hallaka wancan sashi waje allahum ahadith muka mai da su suka zanto labari abin hikaitowa abu da da kawai da yu'minun ne santar jin sai ya tabbata ga mutanen da ba su da imani lafazin ahadith malamai na da wajen biyu wajen fassara wadan suka ce ahadith wato jam'i ne na hadith sai muka mai da su kamar labarai dan sai zanto ahadith jam'i ne na kalmar mai ahadith kamar da ake cewa hadihi ahadith rasulullahi sallallahu alaihi wasallam to amma ga ka'idar larabci yin jam'in hadith a bisa ga ahadith ya zo ala ghairi qiyas qiyasi na sarf ba shi aka saba gani an gane ko waɗansu malaman kuma suka ce a ahadith jam'i ne na uhudusa an gane ko uhudusatun ahadith udhukatun abahik ujubatun ahadith lafazin uhdusa wato wani abin mamaki labari amma mai ban mamaki ba wai kowane labari ga magarin labari ba kamar yadda udhuka ay ma yadhaku minhu an lima fihi min asbab al-dhahik ujuba ma yuta'ajjabu minhu abinda ake abin mamakin da ke cikin ka sai zanto a hadis dangane na uhuduta uhuduta kuma kamar yadda muka faɗa labari mai ban mamaki waɗansu ma suka ce a labari wanda yake na sharri ba mai daɗi ji ba ba labarin waɗanda aka wa ni'ima ba labarin waɗanda aka a wa azaba dan haka aure ne sai fa ja'alnahum ahadith wa mazzaqnahum kullu mumazzaq inna fi zalika laayatin likulli sabarin shakur kamar da ke cikin suratul saba kaga ahadith kuma mazzaqnahum kullu mumazzaq kaga ahadith kenan bai da dadi ala kulli hal sai muka mai da su zanto wato ainihin dangin labari abin yake to kamar da wani ke cewa innamal mar'u hadithun ba'da wa kun dan adam da kake ji ka gani da kake ji da gani labari ne bayan mutuwarsa da haka yi kokari ka mayar da kanka labari mai daɗi ga wanda zai haddace shi ba labari mara daɗi ba ta hanyar sabi'o na gari da kuma halaye ta Allah ce sun ma'arsalna Musa ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين التي ثم أرسلنا موسى هارون sannan sai muka turo annabi Musa alaihi salam da dan uwansa Haruna bi ayatina da ayoyinmu wa sultanin mubin da kuma wata hujja mabayyaniya ita ce sanda da zai jefar su zama mutiya ila fir'auna mun turo shi ne zuwa ga fir'auna wa mala'ihi da mutanansa fastakbaru shi fir'auna da mutanen su suka girman kai wa kanu qauman adin suka kasance mutane masu ji da kai faqalu suka ce anu'minu li basharayn mislina yanzu ma yi imani da waɗansu mutane guda biyu irin mu wa qaumuhum lana abidun gashi mutanen su ma yan kabila sai ne a gare mu tunda fir'auna ya bautar da banu isra'ilawa yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum wato yana kashe ƴaƴa maza yana bautar da ƴaƴa mata yace yaya annabin da ya fito daga cikin waɗannan yake da cewa a kanmu mutanen sa ma bayi ne a gare sannan kuma mutum ba dan ba mala'ika ba dan adam dan uwan mu yaya za a yi haka fakar da buhuma Allah ce su sauka da su fakanu min al muhlikin kika kasance cikin mutanen da aka halaka wato shi da mutanen ta kasance cikin mutanen da aka halaka a nan gurin idan akwai wani abu da ya kamata mu lura da shi da islam kisar annabi Musa alaihi salam da wansa Haruna a waje daya gefe daya kuma wato fir'auna da mutanensa ko banu isra'ilawa sauran kissa ce da tabi ba ta bukatar dogon bayani mai yawa ko shirki amma jerin da ta zo da ke a nan cikin wannan surar yana da ban mamaki an kawo kisoki na al'ummomin da suka wuce amma a wani sadan kisa na ba da misalin guda biyu sauran sai aka faɗe su a dunkule wanda aka faɗa billah billah annabi nuhu alaihi salam da mutanensa an fahimta ku sannan kuma ka ambaci annabi hudu alaihi salam da mutanensa amma sauran al'ummomin da suka biyo bayan adawa sai aka ambaci su a dunkule ثم أرسلنا رسولنا تتبع كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون kawai sai muka turo da manzannin mu ɗaya bayan ɗaya wato bayan tuɗewar annabi nuhu bayan tuɗewar adawa sai muka turo da manzanni ɗaya bayan ɗaya a jere lokacin da duk annabi ya zo wa mutanen su sai su kare tashi mu kuma sai mu halaka su sai muka ba sashin su akan sashi wajen halakarwa muka mayar da su labaru abin yi kai towa kada nan an faɗi a dunkule ba ga san dawa dawa dawa dawa dai ne ba ko tunda an faɗi a dunkule ba an kare ba kuma sai aka koma sun ma arsalna musa wa akahu harun ah, shi baya cikin waɗancan arsallahu sau da na tattara me kuma na sake komowa baya da labari bayan an rufe ina ba za mu yadda kamar an sake dawowa bayan an rufe an rufe kafin gaba ɗaya kuma aka sake budowa domin rusula na lafazin rusul gashi an yi idafin ta zuwa ga ma'arifa shi ne na wanda yana zuwa dukkan manzanni tattara wani na wani ma'ana ba tare da yankewa ba kullama ja'a ummatar rasuluha kazzabu lafazin kullama yana nuna abin da zai biyo bayansa mai maituwa yayi ya'ani takarraratin risala fa takarrara al-ihlaq ko takarraratin risalatu ma'a takzib fa takarrara al-ihlaq an turo manzo an kare ta sai kuma aka halaka an turo manzo an kare ta kuma aka halaka kaga da yawa fa atba'na ba'dahum ba'dha waja'alnahum ahadith saboda liqaumin la yu'minun ina fata an fahimta to kaga anan gurin kamar an rage sai kuma aka ce sun na Musa wa ya Haruna bi ayatina wa sultanin mubin asfai hikimar da ke cikin haka shine manzannin da suke kafin annabi Musa alaihi salam duk waɗanda suka zo suka yi kira aka kare kasu to ana halakar da mutanen su ne azaba ta al-istighfar menene azaba ta al-istighfar a tuje su daga ban kasa ya zanto babu su ba an halakar da adawa gaba daya san mutawa gaba daya mutanen annabi nuhu duk wanda suka karyata manzanni kafin annabi Musa an yi musu mai azaba ta kisa to amma daga kan annabi Musa har ya zuwa yau ba a ƙara yin azaba ta isa ba azaba ta a tuje mutane gaban kasa gaba daya ba a wannan iya wato ai ga nan da aka ambaci annabi Musa an kawo labarin fir'auna ila fir'auna wa malaihi fastakbaru wa kanu qauman adin فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين to bayan an halakar da fir'auna shin fir'auna da mutanensa dan su ne kadai aka turo annabi Musa a dan su tare da wa Isra'ilawa da haka da aka halaka da fir'auna da mutanen su sai annabi Musa ya ci gaba da kila cikin wa banu isra'ila wanda yake tare su domin risalar ta shafe su ta ko dinka su ko banu Isra'ila ba a musu istihlak ba a sai kenan jumla ta fir'auna da banu Isra'ila ne jumla ta mutanen wa annabi Musa idan ka kalli wannan al'ummar a jumlace fir'auna da mutanensa da banu Isra'ilawa ka iya cewa an yi musu azaba ta istisali ba za ka ce ba amma wani sashi na cikin su an yi musu ne azaba sai iske isali wani sashin kuma ba a yi musu ba a kenan azaba sai iske isali ta yanke a al'ummomin da suke kafin turo annan wata amma bayan turo annan musa sai kenan azaba sai iske isali kuma ba ta ke yin da suke da malamai suka dauka ko kuma tafsirin da malamai suka dauka karkashin wannan wannan ko ko shakka babu za ka samu gogoro mayarka annan wata alaihi salam yayi da bani isra'ila ma ta dara wanda ya yi dawa. da yawa Wahala da ya sha da bulu su fa'ida ta tsara wahala da ya sha wato wajen kisa da sako zuwa ga fir'auna wato ina fata mu a ce kaga wato al'ummar ta ba a yi mata istihsali ba gaba ɗaya an kyale waɗansu sun shiga mata har ma wani wurin idan an kawo labarin turo annan Musa ana nuna kamar an turo shi kawai zuwa ga Bani Isra'ila ba a maganar Fir'aun saboda wahala da yake wa iz qala Musa li qaumihi ya qaum lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaykum falamma zazu azaba Allahu qulubahum wallahu la su wane ne waɗannan ya kaumi ai ba da fir'auna da mutanen zaba ne wani isra'ila lima tu'zuna ni wa qad ta'lamuna kun ko san cewa to a take na shine abin da zamu tsaya kan yau abin da muka faɗa zama daidai Allah ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya tafi farko na cewa da Allah mai dane hikimar maimaita kissoshi a cikin alkur'ani kamar yadda yake a zarafin yau ubangiji ta'ala yi bayani a cikin littafin hikimar yin haka tafsir wato bayani wa kazalika al-ayat ko nusarrifu al-ayat al-ayat ko tafsir al-ayat da larabewa da kaiwa matuƙa wajen kisar da sako domin abinda aka faɗe shi so biyu ya sha ban da aka faɗe shi so wajen tabbatarwa da mutum wannan ko da yake akwai malamai da suke cewa babu wani a takararul mahaf a cikin alkur'ani karmai mai ko da kisa ta maimaitu to uku ko to kudu ko to biyar to sai ka samu a kowane wuri da ta zo akwai wani abu da babu shi a sauran wuraren to ka kenan ba zai aka yi ba da shi kisar annabi nuhu alaihi salam ko da wajen fassara adadin ayoyi inda ta zube sai haka ta bambanta sauran wurare mun karanto cikin suratul ara da kad arsalna nuhan ila qaumihi fa qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayri inni akhafu alaykum adhab yawm qala al-mar'u min qaumihi inna lanaraka fi dhalalin mubin قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين أبلغكم رسالات وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما أمين كذا أبدا أي ولا جرني كذي كونا مكرتا يركو سدا idan ka ɗauki yau inda muka karanta sai ka ji kamar akwai abin nan kamar kamar iri ɗaya ne ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون kada akwai banki kan na kada arsalna nan wala kada arsalna kan inni akafu alaikum azabu min azim nan gurin kuma afala tattaqun da yake malakum min ilahin ghairu sai ce inni akafu alaikum azabu yawmil azim lalle ni ina ji muku tsoron azabar ne mai girma nan ku sai ce afala ta takun mun maganganu ne guda biyu mabambanta to duk inda kisa ta mai su sai ka samu koyaya akwai bambanci tsakanin wurin farko da na biyu da na uku don haka babu wani maimai tsantsa a cikin alkur'ani eh waɗansu kalmomin suna mai suwa amma idan ka kalli zirin kisar da ta da zurin kalmomin da ma'anonin da sai ka samu abin da ke can baya nan abin da ke nan baya saboda da haka kasuwa cikin hakan lalle akwai hikima domin akwai ƙarin bayani kenan wanda yake cewa me faɗa man me ma'anar wannan wa ma ataitu min riban yarbu fi amwalin nas fala yarbu inda Allah wa ma ataitu min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun Allah na cewa duk abin da kuka bayar na riba dan ya karu a cikin dukiyar mutane to ba zai karu a wajen Allah wannan aya tana ɗaya daga cikin ayoyin da suke tukan mu'amala ta riba bayan tambon hadisai na manzo sallallahu alaihi wa sallam masu tarin yawa riba da dukkan nau'o'in ta sawa'un riba da take azafan mudha'afa ko riba da take riba al ko riba da take riba nasi'a dukkan kowanne nau'i na riba haramun dan Allah ce fala ya rabu inda Allah ba zai dadu a wajen Allah ba ko da kai ka bayar da naira dubu daga baya ta zama dubu ɗaya da ɗari biyar ko dubu biyu ko dubu uku ta ninku to a wajen Allah asara ne tunda ya hana ya ce ya yi ayyuhal ladzina amanu taqullaha wa zaru ma baqiya min riba in kuntum mu'minin ku ji tsoron Allah ku kyale duk abin da ya rage na riba ma'ana in dai kun kasance mu bane fa in lam taf'alu fa'zanu bi harbi min Allah wa rasuli in ku ku daina ba ku shirye yaki da daga Allah da manzon sa kaga duk cikin laifuka ba laifukan da aka ce ka shirye yaki da Allah sai laifuka guda biyu laifi na farko cin riba laifi na biyu kuma gaba da waliyan Allah kuma za Allah madaukaki ya faɗa cikin hadisi kudusi man adali waliyan faqad azantuhu bil haqq wanda biye gaba da waliyina to to na kelanta masa yaki shirya nan gurin kuma fa illam tafa'alu fa'zanu bi harbin min Allah wa rasuli da haka ya kamata ku kiyaye kuma atitu min zakatin amma duk abinda za ku bayar na zakka na sadaka na wajen Allah irin wanda kuke neman yarda Allah da shi fa ulaika humul mudhiqun to irin waɗannan su ne wanda za su ninka kansu lada a sakamakon bayar da sadaka wato zai abin da ka bayar ba shi za a baka ba za a nan ninka maka dan Allah ce yamhaku Allahu riba wa yurbi sadaka yurbi bi ma'ana yazid wa yunammi as-sadaqat wannan aya tana ɗaya daga cikin kamar yadda na faɗa tana nuna hukuncin riba sannan kuma nan take tana maganar zakka to amma gaskar da take magana a kai waɗansu malamai suka ce zaka ce gaira gairu ma'alumatul makadir wal amsila gaskar da ba riga an iyakance me zaka fitar ba sannan in ya kai nawa domin aya ce da ke cikin surutu zuwa wanda surutu zuwa mutiya ce kuma a tarihan ta ba a shar'anta zakka ba sai a shekara ta biyu a madina kamar yadda muka faɗa lokacin da muke farkon wannan sura to da haka gashi suna maganar zakka waɗansu kuma suka ce tana kin fada shi akan maganar zakka a jumlace amma bayani akan zakka bi sifatin mufassala bai zo ba sai bayan an riga an yi hijira an je madina wannan kuma yake cewa cikin kisar annabi nuhu kan kawo kisar cewa lokacin da ya jirgin ruwansa kafin ya kammala wai mutanen su sun je suna yin kafi a wajen bayan sun yi sun bata kuma sai kuma Allah ya darrabe su da ko wata kazuwa ko wani kuraje kuma sai kasance sai da suka je suka shafa wannan dattin sannan kuma ya warke da haka sai suka share kuma gaba ɗaya da suka shafa a cikin su wannan kissa ce isra'iliya ba abin da ke gaskata ta cikin alqur'ani ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ishe ka fahimci cewa dai mutanen annabi nuhu kafirai kuma sun faɗa masa sun kangare masa sun kafirce masa tare da cewa ya amfani dukkan nau'in salo na kira rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara fa lam yazidhum du'a'i illa tarara yana ƙara kiran su kamar ma ƙara bijirewa suke a sakamakon kiran wa inni kullama da'awtuhum li tanfira lahum جعلوا أصابعهم في آذانهم واستفتوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا da haka mutanen da suke wannan matuƙa ta wannan a jumlata shi ne abinda ya kamata ka ɗauka cewa mutane kafirai ne kangararru ne matuƙa domin daɗewar da annabi nuhu ya yi a cikin su yana musu wazi daɗewa ce wadda sauran annaba ba su yi ba a cikin mutanen kaga wannan yana da saurin kan sarkan garewa kuma ga yadda idan ya kira su ma ja'alu asabi'ahum fi azanihim sai su toje kullun wastakshau ta yaba hun su rufe fuskokin su wa sarru wasu kamar su ke barata wato su ji shi ma ba su gaishe. shi mala ya ce ya ce da Allah ka taba ansa wannan tambayar amma ina fatan za a walwale mani tambayar ita ce alaka da ke tsakanin wani kalma asnafi kullu ummatin rasulun da kuma ahlul fatra menene matsayin su ya kamata ka tantance su waye ahlul fatra sannan ka san da mai ta gasu da mutane da suke aiki cewa ahlul fatra mutanen da suka zo bayan tsotsewar annabi Isa alaihi salam kafin turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wadan sun ce su ne ahlul fatra wato mutanen da suka rayu a lokacin da jahiliya kafin turo annabi har kuma suka mutu annabin ba riga an turo su ba shin suna da uzuri gobe kiyama a wajen Allah haka waɗansu malamai suka faɗa cewa suna da uzuri wanda a gaskiya ba su da uzuri domin sun rayu a maka a maka kuma akwai ragowar koyarwar annabi ibrahim alaihi wanda ga ka'ida ko kai baka cikin al'umma kaza in ka je ka zauna a garin ko koyarwar wannan al'umma tana su zuwa gare ka to ya zama wajibi ka yi imani da wannan annabi tunda annabi ne da Allah in ma kana jiran annabin ka zo ai yana daga cikin sharadin yadda da annabin ka yadda da dukkan wa annabawa da to kaga kafir cewa wani annabi idan kana jiran kai na ya zo ya zama kafir cewa Allah a yanzu ko da bayan zuwan annabi sallallahu alaihi wasallam idan mutum ya kafir cewa annabi isa alaihi salam zai zama musulmi to haka kafin zuwan in dai mutum da'awar annabi isa ta kai gare shi ko shi balarabe ne a makkan a madina a fa'id bai imani ba to ya shiga cikin wannan kun shaka babu maganar cewa ahlul a mutanen jahiliya ba wai ahlul fatr bane irin wanda zamu ce ba su da laifi wannan magana ce mai karfi domin ayoyi na alqur'ani suna nuna allakan kafirai a matsayin su na kafirai allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum kaga allazina lafazin allazina kuma lafazi ne na umum ba ka iya tafsirin su sai da hujja an gane ko innal ladina kafaru wa matu wa hum kuffarun falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب عليم وما لهم من ناصر هذه الايه عامه aya ita da makamantanta duk gaban miya ce ta shafi kowane kafiri kafiri kafin a annabi da kafiri bayan turo annabi duk sunan shi kafiri da haka baka iya takhsisin waɗansu mutane ka ce banda wani banda wani sai in tana da dalili da ya sassafe. wanda ce yana jin ana cewa sharifai ba za a yi musu azaba da wata ba an tashi kiyama za a yi musu azaba da ruwan sanyi wannan duk labari ne ba gaskiya bane manzan Allah lokacin da aka saukar da wa anzura shirka kalaqarabin hadisun bukari ya ce ya banu abdul muttalib ko ya bani abdul muttalib an ka zo an kazo anfusakum minan nar wannan yana a ce in an yi musu azaba da wata za ta kama ga hadisi cikin muslim wanda ya nuna abu talib za a jefa shi cikin wuta ran tashin kiyama manzan Allah ya nemi cetonsa sai a tulo shi daga tsakiya a kawo shi gaba ba za a fitar da shi ba a gafar nan da yake wuta tana daidai mara wannan tasa amma kwakwalwar kansa tana tafasa amma wai shi ne ya fi saukin azaba cikin mutanen wuta wannan hadisi yana da cikin sayi ko ɗalibai ya cikin bai ma'ana yana da dangantaka da annabi amma dangantakarsa ba ta yi masa amfani ba tun da bai imani sannan inda ce ba a masa azaba da wuta da da nan ba zai kawo wancan labarin ba da sai ce an sa cikin wata kankara ko duk freezer haka wannan duk labarin ne mutane suke kawo ko da sharifai da kake ganin wajen duniya ba ta kama su wannan sihiri ne ko dai wani abu ko dai wani sana ko wani nau'ika na itace da ganye wanda idan ka a ta sa a hannun ka wuta ba za ta kama za ka yi daukan dalocin wuta ko kai makera sun sani suna amfani ko wanda yake lallai itace ne da za a daka shi nika shi idan ka kwafa shi ka sa a jikin ko ta wala ka kawo da kuma za ka zafin shi in wannan wani ne bincike sa a gano shi akwai kuma waɗanda suke matsafa ne suke wai ba wai jikokin ne matsafa ne kawai akwai sarkin wani gari ba a masu gari ko da ke shi ba ma sharifan ba ne ba wato sai sai sai ne da da ya gaisa da tana shi kawai sai ce ake yi sarkin tarifan gari gara to su kuma ana yin wasan wuta da sallah wanda za a hula wuta shari'a su rika zuwa suna shi ko in ce matsafa don su wadansu gaskiya ko matsafa da gaskiya su a'a ga sarkin shari'a kuma ya zo a sai an da ya fi wasan wuta ya zo da bai yi sallah a kan. abin duniya da dame shi rasa yadda zai to da yake akwai sarkin makeran garin da yake wannan sarkin sharifan na bogi ya ya same shi ce kaga faɗa ma gaskiya lillahi lazi ni ba sharifi ba ne kariya kawai nake ba wani sharifi kawai ina zuwa tun ina karɓan sarka ina abubuwa ka taimake ni dan abin kunya za a yi gobe dai idan aka fito wasan wutan nan na shiga wallahi ko na zai mun kuma ban shiga ko ta ba ya ce to shi kenan da ka kawo kanka haka za a taimake ka za a yi maka kaza kaza gobe ne kan fita kunya aka ba shi wata sanda ta tsafi ya rike a hannunsa da waɗansu abubuwa da suke wato duk inda da ya nufi wutar sai wutar da saboda tsafi lallai ba dama ba wato sarkin gari ban gari kaza ya zama faɗa muku garin ba shi ya haɗa gumi tsoro ke ji kar aje wutar ta tsaya da kan da zai da sai ta dan ƙara za ku dawo to dai ya samu kayayyakin suna sadaka za a ce musu mai za a koda abin da kowa dama ku samu suna ya dai karɓa ya yi fice sai to akwai irin waɗannan sharifan waɗanda wani da sunan shekul islam ibn tayyib a lokacin sa an taba zama waɗansu da wannan babu din suka zo yace a hura wuta zai shiga su ma su shiga shi da shi kare amma da sharadin su yi wanka a gaban shi nan take sai suka kiyarta kira fata an fahimta na taɓa jin marigayi ta taɓa wakar wata gurma yana magana sun cewa ko waɗansu irin masu da'awar tauri ɗin da ko waɗanda suke da tsafi ya ce wallahi idan kai bismillah za ka yanka su ko shakka babu ko ba su yadda ba ka ce bismillah ka yanka su wallahi yanka su ko shakka babu ko abubuwa da na tsabi da rufa idan wasu tsarin yawa kar a yi mana babu da karutaka ko ba ka yawan gwani sharifai Allah ba sa kuri idan an yi bincike an samu sharifi na gaske shi sharifi ne amma in ba a yi bincike ba kawai ana da so ba ma cewa wani jikan annaba ne da da ba zai yi ba ina biya kamata mu dakata haka waɗanda ba su zo karatu ba ina ba su hakuri a kasir abin da yasa ce sai na yi karatun waɗansu ya da jiki ne tunda dai ban yi zuma a ba tambayoyi za a yi da haka su ba za su sai sai ne tafsir ma da yawa ne shi kaɗan. ko ba haka ba kaga sa ji a kasir Allah ba ka hakuri ko shakka ba mu mun yi tafsiri kuma sha Allah ta sun yi za mu akwai sanarwa kamar guda biyu sanarwa ta farko daga laraba mai zuwa za mu koma karatun beirut road in allah ya wannan laraba mai zuwa kuma za a fara daga suratul ahqaf sai ina jin karshen suratul jasiya da mu karshen za mu fara daga farkon suratul ahqaf mu gangaro har zuwa na su yi insha Allah in da rai lafiya na fatan Allah ya tsara da lafiya sana sanarwa ta biyu gobe da bibi duk ba zan samu daman yin karatu ba saboda dalilai kamar haka ko da ke ɗaya dalilin na faɗa amma sauran ba zan faɗe su dalilin na farko gobe da Allah kai mu ina jin akwai program da za mu gabatar a Radio Nigeria Kaduna na hannu da yawa an gayyace mu da ni da wani ɗan siyasa da kuma wani fada na Kirista abu ne za a tattauna sauransu inda karfe goma na safe har zuwa sha biyu na rana daga inda iya zuwa kan sannan inda kuma zan dawo in da nan kuma in muka yi laraba to mun zarce kuma dukkan sauran karatu suka da za su biyo bayan laraba suna nan a yadda suke insha Allah ta'ala ina subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta